الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باين هكا ينقوى مسلمين نكسد نيسا قيسور مسلمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci na jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa na wannan wata mai alfarma mai albarka wata ramadan a yau 25 ga wata ramadan din na shekara 439 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina tara kenan ga watan shida na shekara ta 2016 da 18 miladiya idan ba ku manta ba wannan ne muka ce insha Allah zai zama darasin karshe na tafsirin mu na wannan shekara sakamakon yau ne zamu yi karatu na karshe daga cikin suratul anfal wannan sura mun karanto ta daga farko har mun tsaya akan aya ta saba'in da ɗaya wanda yau zamu fara daga ta saba'in da biyu kuma mu karisa abin da ya rage a wannan sura muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da wannan sura albarkarta kuma ya nuface mu da yin aiki da abin da muka koya wanda ya zama kuskure kuma Allah ya fi mana na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آووا يخالفوكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نعم والله بما تعملون بصير الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunansu fi sabilillah kan tafarkin Allah wallazina awau da kuma waɗanda suka karɓi bakuncinsu wa nasaru kuma suka taimake su ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan duka da kaji an lissafa shashin su masoya ne ga shashi wallazina amanu wa lam yuhajiru amma waɗanda suka yi imani sai dai ba su yi hijira ba malakum min walayatihim min shay ba kwa da wani abu da aka dora musu da aka dora muku na cewa dole sai kun taimake su hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira wa in istansarukum fid din amma in dai sun nemi taimakon ku akan al'amarin da ya shafi addini ne fa alaikumun nasr to nan ya zama dole ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai in ya zama taimakon da suka nema zai sa ku yi yaƙi ne da waɗanda akwai alkawarin zaman lafiya da su wallahu bima ta'maluna basir ai Allah madaukakin sarki ga dukkan abin da kuke aikatawa mai gani ne waɗannan ayoyi da wannan aya da muka karanta da sauran aya biyu da suka rage duka kamar suna mai da mu ne kan tushen abin da aka gina wannan sura a Shi ne gina mutane akan imani gina mutane akan tushe mafi karfi na imani da Allah da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin addini saboda neman yardar Allah da kuma yanda mutane idan suka gyara kawunansu da kansu za su iya gyara waɗansu sanan da yanda mutum yake gina kansa a matsayin mumini na gari sannan muminai yan uwa da yan uwa su haɗa kansu su zama sun gina al'umma wato nagartacciya wanda aka gina ta bisa ƙauna da taimakon juna da kuma tallafa wa juna sannan da kuma yadda yan uwantaka ta addini take tasiri akan mutum har ya zama ya amfanar da kansa ya amfanar da duniya gaba ɗaya shi yasa Allah ce innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Malam Ibnu Kasir Allah ya masa rahama ya ce waɗannan ayoyi sun nuna cewa an kasa muminai kashi uku ne wannan shine kashin farko su ne allazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah waɗanda suka yi imani sannan suka yi hijira sannan suka yi jihadi saboda Allah da dukiyoyinsu da rayukansu sun sadaukar da rayukansu sun sadaukar da dukiyoyinsu saboda su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su taimake shi akan yada addini wanda hakan ya jawo sakamakon imaninsu ta yiwu su yi asarar rai su yi asarar dukiya amma da yake sun sadaukar da su saboda Allah sai ya zama na ba sa gani sun yi asara sai Allah ya zama kamar ya sayi ran ya sayi dukiyar inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna to waɗannan su ne kashin mutane na farko waɗanda baya su a imani waɗannan shine kashin almuhajirun duk da ka ji Allah ya ce almuhajirun da kuma wa ansar. to almuhajirun su ne waɗannan sun yi imani tun a farko kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin waɗansu su yi imani sannan sai suka zo suka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallama alladhina taba'uhu fi sa'atil usra lokacin da ake tsananin wahala suka bi shi sannan kuma da aka zo yin jihadi sai suka sake shiga ciki da su aka fara kuma da su aka gama ba su dakata ba har sai da suka ga rayukansu sun kare sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta dama tare da su kuma suna tsaye suka ci gaba da abin da ya dora su akai har zuwa mutuwarsu fi sabilillah wannan shine kashin mutane na farko wanda ba wanda yake kai wannan wannan wannan sai su kadai sai Allah ya ce wallazina awau sai waɗanda kuma allazina dammuhum wa anzaluhum fi manazilihim mutanen da suka karbi bakoncin su suka tarereye su suka karbe su suka ajiye su suka ba su masauki su ne awau an fahimta wa nasaru kuma suka taimaki waɗancan kashi na farkon ula'ika da waɗancan na farko da waɗannan na ƙarshe ba'duhum auliya ba'd dukkan su Allah ya haɗa ya ƙulla alaƙa ta ƙauna da taimako a tsakaninsu yadda yanda su tare da shashi suke baka raba su bi mana Allah yana ce mana innal muhajiri wal ansar ba'duhum awliya'u ba'd da muhajirai da suka taso daga makka suka biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda aka samu a Madina dukkan su shashin su masoya shashi an fahimta ko waɗannan kategori guda biyu su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su ya ce wasabiquna awaluna minal muhajirina al-muhajirin wal ansar tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajiri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada Allah ya ce da al-muhajiruna da al-ansar wanda daga cikinsu akwai as-sabiquna al-awwalun waɗanda suka riga shiga musulunci da waɗanda ma suka zo daga bayan amma suna cikin al'ansa su ma sun musulunta daga baya to duk waɗannan in kaɗa su sune nan Allah ya ce ba'duhum awliya ba'd su ne gaba ɗaya Allah ya tara su ya ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim Allah ya ce dukkan su Allah ya karbe su ya karbi tuban su ya hada su guda ya musu kuɗin goro ya ce da su da annabin duk tafiyarsu su ɗaya ne don haka in ka ce Allah bai yafe wa wasu daga cikinsu ba to kamar kana karya ta bangare ne na alkur'ani da Allah ya fara da annabi ne Tun da ba za ka iya cire shi ba to suma ba za ka cire su ba don Allah da shi ya fara laqad taballahu ala nabi kamar yadda Allah ya karɓi tuban annabi to haka kuma Allah ya karɓi tuban waɗannan duk waɗannan mutane ba wani mutumin da zai kawo su a duniya Al-Muhajiru na wal ansar sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka haɗa su gaba daya ana jera su a bangare ɓangare har zuwa hawa hudu hawa na farko su ne al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyun mutum hudu waɗanda suka hau kujeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayansa Abubakar da Umar da Usman da Ali waɗanda suke bin su su ne al'asharatul mubashsharuna bil janna mutum goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna wanda ya hada su duka yace abubakar fil janna wa umaru fil janna wa usmanu fil janna wa aliyun fil janna wa talha ibn ubaidillah fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa zubair ibn al-awwam fil janna wa sa'ad ibn abi waqas fil janna wa sa'id ibn zaid fil janna wa abu ubaidah ibn al-jarrah fil janna wannan mutum goma sanan daga baya sai ka kawo kuma mutum ɗari uku da sha da muka ambace su a yakin badar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin umar ya ce wa ma yudrika la'alla allah tala'a ala qulubi ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum Allah ya leka zukatan su ya ga da gaske suke yi don haka Allah ya ce duk abin da kuka ga dama ku yi a duniya na yafe muku to daga su kuma sai hawa na na na na, na hudu wanda shine wato da waɗanda suka yakin badar da waɗanda ba su yakin badar ba waɗanda duk suka haɗu aka yi bai bai'atu ridwan tare da su waɗanda Allah ce laqad radiyallahu ilmuminina mu'minina idh ka tahta shajara su kuma su dubu da ɗari biyu ne kaga sun ninka waɗancan sau hudu kenan aka haɗa da waɗanda da ba su samu ba duk sun zo sun shiga cikin nan duk Allah madaukakin sarki ya ce ya yarda da su to waɗannan su ne kashi hudu waɗanda suke da ayar alkur'ani amma sauran su kuma duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka fada cikin wannan ayar na wasabiquna al min almuhajirin wal ansar da shi da laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya taba ganin manzon Allah da idonsa kuma ya ganshi yana mai imani kuma ya mutu akan imani to wannan mutumi dukkan su radiyallahu anhum wa radwan dukkan su sun ci gajiyar albarkar kasancewarsu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka sha kan kowa to shine shine Allah ya magana a kansu su biyun a wannan ayar da yanzu muka karanta an fahimta sai Allah ya ce kashi na gaba sune allazina amanu wa lam yuhajiru sune kashi na uku sun yi imani amma ba su yi hijira ba su ba su biyo muhajirun ba kuma su ba ansar bane da suka karbi bakoncin waɗannan sai Allah ya ce su sun yi imani amma sun zauna a makka ko sun zauna a ƙauyukansu saboda noma saboda kasuwanci saboda tsoro saboda wani matsayi da suke da shi a siyasance a garin su sai yasa su ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna da imani to waɗannan su kam shine Allah ya ce malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru taimakon su akan al'amura na duniya ba ruwan ku da su har sai sun yi hijira kafin ku zama ba'duhum awliya'u ba'd irin na waɗancan an fahimta sai Allah ya ce wa inistamsarukum fid din amma in sun nemi taimakon ku akan al'amarin da ya shafi addini ne fa alaikumun nasr nan kan dole sai kun taimake su wannan ya nuna ashe su ma suna cikin addinin su ma mu'minai ne shine kategori na uku waɗanda sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna zaune a garin su raunin imani ko matsala ta wato rashin zaman lafiya ko wani dalili daga cikin dalilai ya sa su ba su samu dama sun biyo annabi ba ba a zauna da su sun shiga cikin muhajirun ko ansar ba amma su ma muminai ne to shine Allah ya ce waɗannan ƙauna irin ta wadda take tsakanin muhajirun da ansar babu tsakanin ku da irin waɗannan hatta yuhajiru in suna so su ci gajiyar a rinka taimaka musu a harkar tattalin arziki a rinka taimaka musu akan al'amura da suka shafi duniya to su yi hijira su zo sai ya zama lahum malakum wa alaihim ma alaikum sai ku zama iri daya amma ba za su samu wannan ba sai sun yi hijira to Allah ya ce amma fa za su ci gajiya ta ɗin uwantakar addini kan wa in istansarukum fi dini in sun nemi taimakon ku akan al'amarin addini fa alaikumun nasr ai fa yajibu alaikum an tansuruhum wa tu'inuhum ala ala a'daihim idan ya zama akwai fada tsakanin su da abokan gaban su kafirai za su hana su addini to za ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai in ya zama sun nemi taimako akan ayyaki da mutanen da akwai alkawari tsakaninku da su na zaman lafiya wannan kan to Allah ce fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim nan kan Allah baya so ku saba alkawari ba za ku saba alkawari da mutanen da kuka yi alkawarin zaman lafiya da su don za ku taimaki yan uwanku musulmi ba saboda muhimmancin da alkawari yake inna Allah la yuhibbul kha'ini wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa na'am والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا أما وأن دسوك كافرتا سوك ما قبعد أن هرأسوا ba su doni kashi daya kashi biyu kashi uku ba'duhum awliya'u ba'd dukkan su shashin su masoya shashi dukkansu shashinsu masu taimakon shashi ne illa taf'aluhu idan ba ku yi irin wannan ba abinda aka ce ku yi na kaunar juna da son juna da irin yadda kafirai suka hada kansu suka zama suna son juna ta kun fitina tun fil ardi fasadun kabir to za a samu fitina a bayan ƙasa da kuma fasadi barna mai girma wannan Allah yana gaya mana cewa kafirai gaba ɗayan su su ba su da wani kashi a ce wannan saboda yana addini kaza wannan yana saboda yana addini kaza dukkan su Allah ya ce suna son juna to kuma mumine ku haɗa kanku ku so juna irin yadda su suka so juna saboda in aka tashi magana akan gaba tsakanin su da ku to nan ba bambancin wane na addini kaza wane na addini kaza dukkan su al-kufru millatun wahida an fahimta ko akan wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba yace musulmi yana zaman kansa ne kafirai kuma kowane addini suke suma suna zaman kansu ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima musulmi ba zai gaji kafiri ba ba bambancin ko da wani addini ne kafiri ma ba zai gaji musulmi ba ko da wani addini ne nan iri ɗaya ne an fahimta kamar yadda hadisin ya tabbata cikin sayyid bukhari da muslim wannan yana daga cikin abubuwan da malamai ke cewa abun mamaki da Allah ya ce mu yi koyi da kafirai illa taf'aluhu bi ma'ana illa taf'alu mithla fi'lihim min kaunihim ba'dhum yuwali ba'dan yanda su dukkan su shashin su suna son shashi suna kaunar shashi a al'amuransu na duniya suna iya sabawa amma in sun tashi wani abu wanda yake da target iri daya akan ku ku mu'minai to za su zama duka bakin su daya to kuma ku zama irin haka akan su an fahimta Allah ce in ba ku yaka ba ta kun fitnatun fil ardi fasadun kabir za a samu fitina mai girma da kuma barna mai girma a bayan ƙasa me Allah ya ce a ƙarshe والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله na amanu wa hajaru waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi akan tafarkin Allah wallazina awaw wa nasaru da waɗanda suka karɓi bakuncin su sannan kuma suka taimake su ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na haƙiƙa lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wata gafara ta musamman da Allah ya tanadar musu da kuma arziki mai girma wallazina amanu min ba'du waɗanda suka yi imani daga baya mu ma mun samu shiga kenan wa hajaru sannan suka yi hijira wa jahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku fa ula'ika minkum su ma waɗannan suna cikin ku wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah a cikin hukuncin Allah to ɗan uwa na dangantaka na jini su suka fi kusa da juna a wajen cin gado sama da waɗanda suke da dangantaka ta addini kawai inna allaha bi kulli shay'in alim lallai Allah madaukakin sarki masani ne ga dukan komai Allah ya cika waɗannan ayoyi da sake maimaita matsayin waɗancan tare da kuma ƙarawa da waɗanda su ba su ma samu shiga cikin waɗancan ba innal yace walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah duk mun yi bayanin sa a baya walladina awaw wa nasaru mun yi bayanin sa a baya Allah yace ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗancan da kaje an faɗa dinnan sune mu'minai na gaskiya waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah ne ya shaida cewa imanin su na gaske ne duk wanda yake kalen imani daga cikin yanzu yana fata ne Allah ya masa rajista a cikin muminai amma ba wani ɗaya daga cikin da zai ɗaga hannu ya ce ya tabbatar shi mumini ne har a wurin Allah kai dai mumini ne insha Allahu a wurin Allah a wurin ka kai da mutane mun tabbatar kana da imani yanda muke maka kyakkyawan zato amma har a wurin Allah Allah ya karba wanda ya bamu tabbas ya musu rajista sune dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah madaukakin sarki ya ce mana dukkan waɗannan su ne muminai na gaskiya duk wanda zai yi imani sai dai ya bi dai ya bi hanyar da suka bi Allah ya ce su kan Allah ya musu alkawarin maghfiratun duk laifuffukan da suka yi a baya Allah ya yafe musu wannan yana nuna mana barnar mutanen da za su zo suna ce sahabi wani ya laifi kaza sahabi wani ya laifi kaza sahabi wani ya ci amana eh an ji ya ci amanar waye ci in ya ci amanar annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari Allah ya hada su tare in kuma ya ci na Allah ne Allah ce lahum maghfiratun Allah ce ya yafe musu to kai nawa kai naka ame a ciki ballantana kuma ba yanda za a yi wanda Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan kuma ka ce ya ce amanar Allah ba wanda zai ce amanar Allah Allah kuma ya ce ya yarda da cewa mumini ne na gaskiya waɗannan mutane ba su ci amanar Allah ba ba su ci amanar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya kiraye mu ya ce da mu mu yi koyi da irinsu ya ayyuhal na amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamu ku zama irin waɗancan kar ku ce amanar Allah da annabinsa kuma ku ce amanar junanku alhali kun sani waɗannan ayoyi suna nuna mana matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa su ne iyayen gida a wurinmu a musulunci duk wanda yake musulmi ne na gaskiya to dole bi layin waɗannan mutane saboda kwaɗayin ya samu abin da suka samu Allah ya ce wallazina amanu min ba'du waɗanda suka yi imani daga baya ko da ba su samu shiga cikin waɗancan ba amma suka zo suka haɗu da ku suka yi hijira tare da ku suka yi jihadi tare da ku fa ula'ika minkum sun zama tare da ku bi ma'ana waɗancan da da ba su yi hijira ba da aka ce su yin nan sai daga baya suka ga ya kamata su yi sai suka yi suka dawo to Allah ya ce sun samu cikakken rajista abinda duk kuke da shi lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum an fahimta shine Allah yake cewa wato kenan ba za a kama mutum da abin da ya a baya ba in dai ya yana ya bar garin su ya zo ya hijira to ya shiga cikin ku shi ma ya samu duk abin da kuke da shi na privileges da rights da responsibilities to su ma sun zama suna da shi shine ma'anan fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah waɗanda suke da dangantaka ta jini da juna shine ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah shashin su su suka fi cancanta su gaji shashi a cikin hukuncin Allah hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi cewa bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina sai ya hada alaka tsakanin muhajiruna da ansar ya zama an yi wata irin yan uwantaka da tarihin bil adama bai taba rubuta inda aka nuna yan uwantaka ta gaskiya kamar irin wannan yan uwantaka ba wanda za a kawo mutumin da baka taba gani ba a duniya a zo a kawo maka annabi sallallahu ya hada ce ga dan uwanka kai kuma kana da kawu kana da wa kana da babba kana da kani amma bai hada ka da shi ba saboda ba ba ba, alakar addini wannan kuma addini ya hada ku kabilar ku ba ɗaya ba garin ku ba ɗaya ba sana'ar ku ba ɗaya ba background ɗinku ba ɗaya ba sai zai haɗa su sai ce wannan ne dan uwanka sai shi kuma ya rike shi sai je gida ya raba gidansa biyu ce ka ɗauki rabi ya raba jarinsa biyu ce ka ɗauki rabi ya raba gona biyu ce ka ɗauki rabi sai ya raba matansa ma biyu ce ka ɗauki ɗaya ba a taba samu wannan a tarihin duniya ba sai yan uwantakar da annabi sallallahu alaihi ya haɗa. to a ƙarshe sai annabi ya ce ma in ɗaya daga cikin ku ya mutu ɗayan zai gaje shi haka aka rika yi sai da Allah ya saukar da wannan aya yace daga yanzu wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah a daina cin gado saboda yanzu an yi karfi muhajirin din da suka zo an taimake su awahum wa nasaruhum hatta kawu sun yi karfi har suna da wani abun su to yanzu ba gado tsakanin waɗannan ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd ya zama sai dai dangi na jini su ne za a rinka cin gado fi kitabillah a hukuncin Allah inna allaha bi kulli shay'in alim bayani akan gado da yanda ake raba shi da haƙin kowa shi kuma wannan mun gama da shi a cikin suratul nisa waɗannan ayoyi da muka karanta ga kaɗan daga cikin darussan da muke koya a ciki muna koyon cewa duk yanda zaka gyara wasu sai ka fara gyara kanka tukunna kai ta hayaniya akan wani bai daidai ba wani bai gyara kaza ba su wani ba su da adalci su wani ba su kai ya kai ka gyara naka tukun duk yanda baka gyara kanka ba ba za ka iya gyara wani ba shi yasa Allah ya fara da wallazina amanu tukun innal ladina amanu kai kayi imani kayi aiki mai kyau daga baya sai ka taimaki wani har ku hadu har ya zama ba'duhum awliya'u ba'd har aje kan wasu sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyin cewa suna koya mana yadda ake islahu zatil bayn kokarin gyara tsakanin muminai da kokarin nuna cewa muminai duka tsintsiya madaurin ku ɗaya ne madaurin ki daya duk yanda aka yi duk yanda kake da nagarta ba za ka taba iya zama mumini na gari ba sai ka so ma dan uwanka abin da kake so shi yasa Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba dole ku so juna kuma har Allah ya ce ku yi koyi da yanda kafirai suke saboda muhimmancin sa domin duk yanda kake da nagarta ba kai dai zaka shiga aljanna ba duk yanda kai duk kirkinka dole sai da waɗansu mutane shi yasa in aka zo Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara a group da a zo group to in baka gyara wato ba a yi group work da community work da social work ta yadda zai zama wane da wane da wane za su haɗu a yi addini ba duk mutumin da zai keɓe ya addini shi ɗaya ya koma gefe shi ya gyara kansa bai gyara waɗansu ba to addininsa ba zai taɓa yin kyau ba shi yasa Allah ya ce ba'dhum auliya ba'd muna fahimta a cikin waɗannan ayoyin cewa Allah ya kasa muminai kashi uku kamar yadda muka ji muna fahimta a ciki cewa mafi mafi rauni daga cikin waɗannan kashi uku shi ma mumini ne kuma Allah yake cewa in sun nemi taimakon ku akan addini dole ku taimake su duk da cewa su suka fi raunin imani wanda ya nuna cewa dan uwanka musulmi duk raunin imanin sa duk yanda kake ji ka ya kai har yana taba sama to wancan mumini da kake ji yana can ƙasa yana da haƙƙi akan ka ba za ka ce dole sai yayi addini irin naka kafin ya zama musulmi ba kamar irin addinin yan boko haram wanda suke gani duk wanda bai zama yayi imani irin nasu yayi abubuwa irin nasu ba ba musulmi bane to wannan ayar ta nuna mana cewa wannan abin da suke kai ba musulunci bane don in Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai da kuka yi hijira da kai da ansar da muhajirun da kuke zaune a nan waɗanda suke zaune a can a remote areas a ƙauyuka ba su biyo ka ba amma Allah ya dade imanin su in wani abu na addini ya tashi dole ku je ku taimake su to wanda shi kuma zai je ya kashe su fa yan uwansa musulmi wannan shi kuma musulmi ne bai shiga cikin wannan ayar ba sannan muna fahimta cikin waɗannan ayoyi Allah yana nuna mana muhimmancin girman alkawari ko da tsakaninka da waye Allah ya ce in sun nemi taimakon ku ko da akan menene idan akwai alkawari tsakanin ku da mutanen da suka nemi taimakon kar ku taimake su saboda alkawari yana da muhimmanci Allah ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitha ka kada wani musulmi makwabcinka yazo suna fada da wani wanda ba musulmi ba kai kuma kuna zaune kuna zaman lafiya da shi sai ka ce bari ka je saboda wannan musulmi ne bari ka cuci wancan bari ka yi waye ku hada kai ku daki wancan ko ku kashe wancan in kai haka ka saba da wannan ayar don Allah ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq ana fahimta da wannan dole adalci shi dai yi aiki akan mutum in yayi laifi ba wai addininsa ba matukar akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninka da shi fa'ida ta gaba ita ce waɗanda muke zama da su a Najeriya mabiya addinai na daban-daban ina alkawari yake tsakaninmu da su shine constitution ɗin da yake regulating ɗin ƙasa a matsayin shine dokar ƙasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina sai suka rubuta constitution wanda ake ce masa sahifatul madina da shi da mutanen madina waɗanda suke yahudawa da waɗanda suke mushrikai aka rubuta alkawari cewa za a zauna lafiya in an yi kaza ga yanda za a yi ga dokoki ga ka'idoji ga zaman lafiya sai zamana annabi sallallahu ya kiyaye wannan ka'idar rubuta wannan abun kawai aka yi kamar da mu ma yanzu aka rubuta constitution din Najeriya kuma dukan mu muka yarda da cewa muna karkashin gwamnatin Najeriya don haka wannan ya nuna cewa kiristocin Najeriya da mabiya waɗansu addinai akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin mu da su shi yasa muka rajja a cikin suratul nisa'i cewa in kana tafiya a mota kai kuskure ka kada kirista sai ka yi kafara saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina karatu na gaba shine Allah ya nuna mana cewa ukuwa ta islamiyya ta yan uwantaka ta addini ita tafi kowace irin yan uwantaka ko da mutum babanka ne ko da mutum ɗanka ne in babu in babu alaka ta addini to wanda yake musulmi dan uwanka ya fi shi a ka. saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa inistansarukum fid dini fa alaikumun nasr in sun nemi taimakon ku akan addini to dole ku taimake su kuma Allah ce kafare su ba'dhum awliya'u ba'd sai ce kuma ku koyi da irin wannan sai nuna cewa al-ukhuwatul islamiyya wal mawaddatud diniyya muqaddamatun ala kulli mawadda saboda haka zaman lafiya da alaka ka da wanda ba musulmi ba zama ne ne yanda za ku yi maslaha ta duniya don a samu harkoki na zamantakewa harkoki na cigaban ƙasa harkoki na wai ba zai yi sai da shi ba amma aka zo maganan addini to lakum dinukum waliya dini sannan muna fahimtar cewa yan uwantaka ta jini tana da ƙarfi in akwai addini a ciki tana da ƙarfi sama da yan uwantakar da wani wanda yake dan uwanka ne addini amma ba dangin danginka bane ne haka Allah zai tambaye ka akan dan uwanka da wanka da kaninka da babbanka da wane ne ka taimake su kafin ka taimaki wani na nesa duk abin da kake da shi in su ba su samu ba ka kai wa na nesa to a wurin Allah Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah sannan fa'ida ta karshe ita ce da wannan ayar ne malaman fiqh suke kafa hujja da cewa ana iya ba da zawul arham gado zawul arham sune waɗanda alqur'ani ba su da gado kamar kawu bai da gado dan kawu bai da gado kakanka wanda ya haifi mahaifiyarka bai da gado wannan duk ba su ci gado ba tsakaninku an fahimta dan kanwar ka bai da gado dan kanin ka yana da gado amma dan kanwa bai da gado to wannan duka sai ana ce musu ulul arham Allah ya ce ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah sai aka samu mutum ya mutu ba uwa ba uba ba da ba kani bawa saurawa amma akwai kawu amma akwai dan kawu amma akwai dan yar uwa amma sai ya dauki kudin akai baitul mali ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah abunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da ya zama kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala wa wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa don zan bi muna fata abin da muka yi na wannan shekara ta 1439 Allah madaukin sarki ya sa mana albarka a ciki ya karba mana kuskure kuma Allah ya fi mana na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya tsawaita rayuwarmu zuwa wannan yammaci ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa da ke nan bauchi domin shaida wannan rana mai albarka da Allah ya azurta mu take maimaituwa mana a shekaru da yawa na taro domin rufe tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban limamin masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewan yake gabatarwa dr mansur isa yalwa muna fatar Allah ya saka masa da alkhairi yadda muke zama a nan wajen muna fa'idantuwa daga abin da Allah ya bashi na ilimi muna fatar Allah Ubangiji da mu da shi duka ya haɗa mu a aljannar firdausi sannan kamar yadda aka saba bisa tsarin abubuwan da ake gabatarwa a rana irin ta yau na rufe wannan tafsiri da ake gabatarwa mukan saurari jawabai daga ɓangarori daban-daban in sha Allah ta'ala yau ɗin ma za mu saurari jawabai daga bangarori daban-daban na mutane waɗanda za su wakilci bangarorin da suke wakilta amma gabanin mu fara sauraron jawaban za mu yi amfani da wannan dama domin mu marabci wasu daga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu suka kasance tare da mu a wannan waje a yau waɗanda ba a saba ba idan mun zo gabatar da tafsirin muna kasancewa tare da su a yau da gobe to amma yau ɗin da yake rana ta musamman ce sai Allah ya sa ya azurta mu da kasancewa tare da mutane na musamman muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi akwai Profeso Saminu Abdulrahman Ibrahim wanda shine vice chancellor na Abubakar Tafawa Balewa University da ke nan Bauchi yana tare da mu a wannan waje Prof muna maka maraba muna godiya da wannan karimci da kake mana kowane shekara irin wannan lokaci kana kasancewa tare da mu Allah ya saka maka da mafificin sakamako sannan akwai Dr. MS Adam wanda shine chairman na shura committee na Muslim Umma na ATBU Bauchi dukkan abubuwan da muke gabatarwa ko a nan yalwa campus ko a abin nan gubi campus duk al'amura da ya shafi jagoranta ko kula da harkoki na addini karkashinsa ake gabatarwa don haka muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tallafa musu ya ƙara agaza musu waɗannan duk nasarori da ake samu ana samu ne ƙarƙashin jagorancin Dr. MS Adam Allah ya saka musu da alkhairi sannan a tare da shi akwai wasu daga cikin membobin kwamitinsa kamar yana tare da injiniya abdullahi abubakar wanda shine mataimakinsa da yake tallafa masa yake masa wazirci nagari a cikin al'amura na alkhairi al'amura na gari allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai profesa salahu jibrin wanda shine sakatare nasu na shura kwamiti din duka muna tare da su a wannan waje Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai Dr. Abubakar Yusuf Dutse duk suna tare sun hada kai wajen jagorantar al'ummar musulmai na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi karkashin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai dan uwa alhaji Usman garba shinkafi wanda shine eh, alhaji Usman garba shinkafi FSI wanda shine darakta na State Security Service na jihar Bauchi bawan Allah da Allah ya sanya masa kaunar addinin musulunci kaunar sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana tare da mu anan tun kafin isowar shi malam kuma har yanzu muna tare da shi saboda ƙaunarsa gare mu Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan akwai barista al-mustafa suleiman hassan wanda mun san shi tsohon kwamishina ne na shari'a na jihar bauchi kowane shekara yana kasancewa tare da mu in ma bai zo ranar rufewa ba lallai dai zai samu wata rana da zai zo ya ziyarci wannan majalisin na malam a yau muna tare da shi muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan akwai professor Ahmad Satile daga federal university dutse da za mu ce daga atbu ne amma a yau za mu ce daga federal university dutse yana tare da mu a wannan waje muna fatar allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai dattijo za mu iya cewa tsoho abin a zahiri ko a siffarsa amma mai zukata da juriya irin na matasa majiya karfi shine malam abubakar yalwa ahmad Malam Abubakar Yalo Ahmad tsohon principal ne na General Hassan Usman Katsina Unity College. Amma duk abubuwan da ake na activities a masallacin nan ko tafsirin Alkur'ani mai girma ko sallar tarawihi ko sallar tahajjud tare da shi ake yi. Kaga yara suna zama amma shi kuma a fara da shi a gama da shi yana tsaye kyam. Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan daga bangaren waɗanda suke abokai na malam waɗanda muke tare da su akwai Dr. Usman Ibrahim Giyade ya iso muna tare da shi a wannan waje sannan akwai malam hamza abubakar husaini dr usman ibrahim giyaɗe daga bauchi state university gaɗau akwai malam hamza abubakar husaini daga federal university kashere sannan akwai ah, malam adam wailo shi kuma daga abubakar tafawa balewa university teaching hospital sannan akwai yan uwa da yawa waɗanda muke tare da su irin su malam abdulmumin abubakar irin su yan uwa ah, alaramba imran ahmad waɗanda lokaci ba zai iya ba mu dama mu faɗi kowa da kowa ba to amma dai kullum muna tare da su akan aikin alkhairi muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a gefe na ina kallon Dr. Lawal wanda rufe tafsirin gubi campus sai da ya matsa ya je aka yi da shi sannan an zo rufe na yalwa campus kuma na yi haka shi ma sai na sake ganin sa duk abubuwa na addini ba sa yin baya baya da su ake komai Allah ya saka wa waɗannan bayin Allah da alkhairi sannan akwai dan uwa wanda a gangan jiki yana nesa da mu amma a zuciya kullum muna tare da shi shine alhaji Suleiman Muhammad daga Lagos a Lagos yake da zama a Lagos yake harkokinsa na neman ana neman abinci a Lagos yake komai nasa duk da cewa ta hanyar ɗan asali shi dan asalin jihar Kano ne amma ko menene nasa yana tare da masallacin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa don haka kullum aka zo rufe tafsirin nan da shi ake rufewa bana ma Allah madaukakin sarki ya kaddara ya taho tare da shi da abokansa na alheri Alhaji Suleiman Muhammad waɗanda suka ruho masa baya suka taho tare da shi akwai injiniya Nura Nuhu akwai Alaramma Nazif Umar akwai Alhaji Salisu Muhammad akwai Alhaji Zakariya Muhammad sun taho tare don shaida wannan rufe tafsiri na alkur'ani mai girma da ake gabatarwa a jami'ar abubakar ta yau da ke nan bauchi muna fatar allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi allah ya saka musu da alkhairi zan faɗa ban manta allah ya saka musu da alkhairi sannan kafin in gayyato wanda zai gabatar mana da jawabi mun tsara cewa mutane hudu ne za su gabatar da jawabi insha allah za mu saurari jawabi daga Professor Salahu Jibrin a madadin Shura Committee shi zai fara gabatar da jawabi insha Allah sannan za mu gayyato Alaramma Nazif Umar wanda ya zo a cikin tawagar da suka taho tare da Alhaji Suleiman shi zai zo ya mana jawabi takaitacce a madadin malamai waɗanda suka ziyarci wannan majalisin a yau daga wajen gari sannan za mu gayyato Dr. Uthman Ibrahim Giyade shi zai zo ya gabatar da jawabi a madadin malamai abokan malam waɗanda suke nan cikin gari sannan kuma daga nan sai mu mika abin magana zuwa ga madugu uban tafiya jagora na gaba daya shine professor Saminu Abdulrahman Ibrahim vice chancellor na Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi sai ya gabatar mana da jawabinsa insha Allah to daga nan a saurara daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu tafi zuwa ga shi malam mu ji kalmomi da zai iya mai yiwuwa zai gaya mana kalmomi na wasiya da addu'o'i na alkhairi sai ya mana addu'o'i sai ya rufe mana don haka yanzu kafin in gayyato shi professor salahu jibrin zan yi amfani da wannan damar in ƙara yin addu'a ga uba kuma dattijo shine babanmu malam isa yalwa mu. Allah madaukakin sarki ya ƙara tsawon kwana da imani Allah ya ƙara tsawon kwana da imani na tabbatar da cewa dukkan wani wanda yake da alaka da Dr. Mansur Isa Yalwa in aka zo yanayi irin wannan to tabbas zai zamo cikin farin ciki na ganin cewa karkashin sa ake gabatar da wannan ko shi yake gabatar da wannan tafsirin yake jagorantar wannan majalisi an yi tsawon wata guda ana yi yanzu gashi Allah madaukakin sarki ya kawo za a rufe dole ana cikin farin ciki ko da ba a son rufe rufewan amma dai ni'imar Allah ce aka samu tsawon kwana zuwa Ramadan aka samu damar halartar darussan da yake gabatarwa a Ramadan har kuma aka ce gashi an taro ana rufewa duk wanda yake da alaka da shi zai ji daɗi zai yi farin ciki kololuwar kuma wanda zai fi kowa jin farin ciki shine wannan uban namu malam isa yalwa muna fatar allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara masa yawaita ladarsa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa na kyakkyawar tarbiyya da bayar da shawarwari da bayar da dorawa akan hanyar da ya kamata a dora wani lokacin da tsawatarwa a lokacin da ya kamata a tsawatar da yin fada a lokacin da ya kamata a yi fada don wannan shine uba wannan shine abin da muke cin gajiyarsa muna cin moriyarsa muna alfahari da wannan daga wajen wannan dattijo na mu Allah ya saka masa da alkhairi komai girman dakta a wajensa shi yana dakta ne amma a wajen baba yana kallon sa dan yaro ne eh, idan yayi abin da za a yaba ya kira shi ya ce Allah ya yi albarka muna alfahari da wannan addu'ar muna fatar Allah ya sa a yawaita faɗa Allah kuma ya karɓa. a daidai lokacin da kuma idan yayi ba daidai ba za a kira shi a zaunar da shi a ce ko kana so ko baka so dolen ka kaje kai kaza kuma wallahi dolen sa dole ya je ya aiwatar da hakan wannan shine daɗi na iyaye muna fatar Allah ya ƙara tsawon kwana da imani Allah ya ƙara albarka don haka yanzu insha Allah ta'ala zan gayyato shi Professor Salahu Jibrin ya zo ya gabatar da a jawabinsa a madadin kwamiti na shura shi zai wakilci dr ms adam insha Allah prof bismillah أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah da ya ba mu daman haduwa a wannan masallaci yau rana 25 ga watan ramalan 1439 eh, ah, kafin na fara kuma zan fara da gaisuwan musulunci sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, yadda dukanmu muka sani dama ne Allah ya bamu a yau ya bamu a raye muka halarci wannan tafsir din na wannan shekara har ana maganar rufewa a yau din nan rana 25 Allah ya sa abubuwa da muka ji da malam ya yi mana wa'azi a kai mu tsinci abubuwa da za mu yi amfani da shi wanda zai zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba ah, ah, ina son in yi godiya na farko zan yi godiya ga malam dr mansur isa yalwa da allah ya ba shi dama na yin tafsir bana kuma ya ba da iyakacin kokarinsa mun san shi cewa dai a kowane lokaci da ya samu daman tafsir ko nasiha ko wa'azi yana daidai iyakacin kokarinsa kuma zai yi research yadda ya kamata kafin ya zo kan mimbari to za mu ce Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da gidan aljanna na biyu kuma dole in yi godiya ga shugaban wannan jami'a din wanda a ƙarƙashinsa mu muke shi ma duk shawarwari da yake bamu yadda ya kamata mu tafiyar da al'amuran umma din al'umma din gaba ɗaya da kuma in akwai wasu matsaloli za mu je wajensa kuma ya ba mu ya karɓe mu kuma mu tattauna al'amuran mu nemi mafita a kai so mu za mu ce Allah ya saka masa Allah ya biya shi da gidan aljanna sannan kuma ina so in yi godiya ga duk malamin gaba daya na jami'a din da ma'aikacin jami'a gaba daya wanda bisa ga taurosisi da suke bayarwa da wannan toro sisi din shine muke hadawa muke aiwatar da duk ayyuka da kuke gani da ke tafiya a wannan jami'a din duk kokarin su ne za mu ce Allah ya biya kowa da gidan aljanna Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya sa su ƙara himma akan wannan kokari da suke yi yadda na saba faɗa dama in babu jami'a in babu ɗalibai babu jami'a in babu jami'a babu malamai in babu malamai babu wannan masallacin saboda haka zan yi godiya ga ɗalibai ɗin cewa kuma Allah ya baku nasara a jaraba da kuke yi <laughs> amma kun san nasara tana da fuka-fuki guda biyu fa za a yi addu'a ta bangare ɗaya kuma a yi karatu ta bangare ɗaya dole in ka haɗa wannan abubuwa guda biyu shine za a samu nasara to Allah ya bada iko Allah ya bada nasara kuma ina son in godiya ga duk jama'a da suka halarci wannan tafsir tun daga farko zuwa ƙarshen tafsir da wanda ma suka yi niyya din za su halarta amma ba su samu damar zuwa ba amma kullum suna tare da malam kuma suna tare da mu kuma suna bi abun a talabijin ko a rediyo suna ji abin da ke faruwa to Allah duk su ma muna musu godiya ga kyakkyawan alaƙa da wannan jami'a da abubuwa da fatan alheri da suke wa malam da dukan mu gaba daya Allah ya biya kowa da gidan aljanna ina jin eh, da duk bakin mu da suka zo ah, ina son in gode masu ba kowa ne yake samun dama ah, ka ganshi ya halarci inda ake abubuwa addini ba inda abubuwan siyasa ne za ku ga jama'a za su taru da yawa amma kaga harka addini sai wanda Allah ya zaba Ah, kuma in Allah ya baka wannan kana da dan imani din kana da ɗan kokari din ba wai kokarin ka bane kawai an zabe ka ne Allah ya zabe ka ne kuma ya baka wannan daman to sai mu yi masa godiya mu ce to Allah ya kara mana karfin imani to ina jin a ah, bisa wannan gaba tun da akwai mutane da yawa da za su yi jawabi ah, zan take ta anan dukkan mu dai mu san cewa duk abinda muka koya a wannan ko muka koya a wannan a matsayin darasi a wannan tafsir din Allah ya ba mu daman amfani da shi kuma Allah sa shekara mai zuwa ya ba mu daman kuma a halartar wannan tafsir duk da yake da mun san cewa ba kowa zai kai shekara mai zuwa ba to Allah sa mu a ciki kuma Allah ya ba mu ikon tabbaka ayyuka na alheri a bisa wannan gaba zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh addu'o'in da furobe muna fatar Allah ya karba lallai abin da furobe faɗa haka ne ba zai yi dai a ce kowa da kowa kan ya kai shekara mai zuwa ba amma muna fatan mu Allah ya sa muna ciki Ah, insha Allah yanzu za mu gayyato alarama nazif umar alarama nazif umar sun taho tare da alhaji suleiman muhammad wanda malam yake masa yake masa kirari da cewa gatan marayun atbu ne ko gatan marayun yalwa ne gatan marayun ya yi faɗi da yawa sai dai allah da ya karɓa masa to alarama nazif zai zo ya dan gabatar da kalmomi takaitattu a madadin dukan yan uwa amina a madadin dukan yan uwa waɗanda suke ɗaliban ilimi ko malamai waɗanda suka taho daga wajen garin bauchi sannan alarama nazif malami ne a northwest university da take kano don haka alaramma sai ka zo kaɗan fa'idantar da mu da takaitattun kalmomi saboda masu jawaban suna da yawa sai ya zamo a takaice insha Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan karatu mai albarka da ake gabatarwa a cikin wannan jami'a kuma yake kunshe da abubuwa na ilimi masu muhimmanci wanda malamai waɗanda suka fahimci ilimin addini fahimta kyakkyawa kuma suka fahimci rayuwa a yadda take a yau fahimta kyakkyawa ake ba da ilimi mai tarin yawa ake baza shi ake yada shi a cikin wannan jami'a gaskiya ko mu da muke nesa koyaushe muna biye da shi sau tari ma mu a can Kano ba na jin ana sa wannan tafsirin ban taba samun an sa shi a gidan rediyo ba amma kuma na kan bude shi na kalle shi a Facebook kamar yadda yan uwa suke sakawa ma amfana sai dai abinda ina ganin zan kara tunatar da masu kula da shi a wajen Facebook din ina ganin yana da kyau waɗanda suke kula da shi ya zama sun dubi layin da yake da karfin network sosai a nan ya zama shi suka fi yin amfani da shi a kowane lokaci don wanda za zaka ga yana dan ah, season a lokacin da yake gudana Allah ya saka da alkhairi a madadin jagoran tafiyar mu wanda ya jagorance mu abokin mu ne kuma mai gidan mu ne Alhaji Suleiman Muhammad Hamisu wanda mutum ne mai matukar kokari akan al'amuran da suka shafi danginsa da daliban eh, ilimi da abokai da yan uwa da duk wani inda bukata ta taso ta taimako baya sakaci wajen yin wannan ya jagorance mu don mu zo wannan guri mu sanya albarka akan a cikin wannan karatu da ake mu mu kalla abin da ake mu amfana kuma mu godiya ga malam da suran ɗaliban ilimi da masu bada gudunmawa a yi wannan a gaskiyar magana kafin na kai ga sakonnin su guda biyu da yace na isar sai na tunatar da mu wani abu wasu da yawa suna halarta wannan karatu kuma suna rayuwa a wannan jiha ko wannan ƙasa ta mu ta Najeriya amma ba su fahimci wato ainihin albarkar da take tattare da mu ba wallahi akwai kasar da na taba zama wadda musulmin kasar sun fi 'yan najeriya ga baki ɗayan mu yawa amma ina tabbatar muku na halarci a ƙasar nan jami'a mai sama da ɗalibai dubu arba'in kuma a kampus ɗaya suke zaune amma gaba ɗaya cikin makarantar nan babu masallaci mun je gurin shugabannin jami'an nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba kan su taimaka mu samu gurin da za mu riƙa taruwa a yi sallah wallahi ba su yarda ba baka da wannan damar in dai za mu iya haduwa mai sallah muka wuce da za mu cika daki sai dai iya wanda suke dakin su wasu tafi wani dakin su amma wai a wannan guri har da shugaban jami'a ke gabatar da irin wannan abu me zaka ce idan kana wannan kasa kaga sai dai ka ce alhamdulillah manyan mutane intellectuals irin waɗannan wanda tuni duniya ta dauki irin waɗannan abubuwa na addini a wasu wuraren matsayin koma baya da ba a kasu irin wannan al'amuran amma mu anan shugabannin mu na ilimi jagororin mu na manyan makarantu su suke shigewa gaba su tabbatar da an yi su wannan ba karamin alkhairi bane ba Allah saka wa shugabannin wannan jami'a da alkhairi sannan kuma wani abu na alheri shi ma da muke tattare da shi shine samun irin su malam matasa waɗanda suka fahimci zamani kuma suka yi karatun addini kyakkyawa waɗanda za su haɗa shi da abubuwan da suka zo sababbi da cikin abubuwan da suke a da can waɗanda wasu malaman a baya ba su fahimce shi ba yanzu su haɗa su gaba ɗaya su yi istinbadi su fitar mana da hukunce hukuncen da za su amfane mu wannan ba karamin alkhairi ne a gare mu Allah ƙara mana irin su kuma Allah ƙara ba mu ikon kwaikwayon ire-iren su a cikin wannan tafarki kyakkyawa da muke bisa kansa ah, irinsu uh, ba su da yawa kuma wata falala da Allah ya musu irinsu ba ko aibata su ba a yi ba ina tuno da wata magana ta uh, wasu daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas amma kafin na kai ga abin da yake cewa a san dan Abbas dan Abdullahi dan Abbas shine wanda sunna Umar yake cewa a alamun bi ma unzila ala Muhammad shi yafi kowa sana abin da aka sarko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda uh, ɗalibansa guda biyu Tawus ibn Kaisan al-Yamani da Masruk ibn ajda suke cewa idan ka gan shi shi abdullahi dan abbas suke cewa arwa'un nas ibn umar afhamuhum ibn abbas wanda ya kowa gudun duniya aura'un nas mafi gudun duniya cikin mutane shine abdullahi dan umar wanda ya bi su ilimi kuma shine dan abbas wani ma daga cikin ɗalibansa yake cewa shi abdullahi dan abbas idan na ganshi sai in ce ya fi kowa kyau in yi magana in ce ya fi kowa iya zance in ya bada ilimi in ce ya fi kowa sani to wannan dan abbas din ne aka samu wani ya aibata shi wani lokaci ya zage shi sai yake ciwo wanda ya zage shi din innaka latashtumuni kai na ji kana zagi na wali salati khisal ina da amma wasu halawi guda uku a nufinsa kenan abinda zamu dauka na ilimi anan duk bai daya daga cikin wannan halayen guda uku ba a taba shi kun san na farko abin da yake yace ma ataitu ala ayatin illa lawadittu law anna nasa alimu ma fiha misla ma alamu ban taba ganin wata aya ta qur'ani ba face sai na so kowa ya sani dangane da wannan ayar irin abin da na sani kenan duk wanda ya san wani abu na qur'ani yake so mutane su san irin wannan ba a aibata shi to ka duba muhimmancin irin na masana alqur'ani malam to Allah kara mana irin ya sanya musu albarka Alhaji Suleiman abin da yake cewa shi kuma nasa na sakon shi ne uh, yana kira ga dalibai da su kara mai da hankali wajen abin da yake ilimi na addini domin yace duk abin da zaka samu a duniya ko na dukiya ko na mulki ko na menene matukar ka rasa ilimi kyakkyawa da kuma fahimtar addini to ba za ka ji daɗin wannan abin ba kuma wannan abin da ya faɗa sai na ga ya dace da faɗin Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubi wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah lillahi tatma'innul qulub sannan kuma yace mu ƙara dagewa wajen aiki da abin da muka samu na ilimi wanda wannan abin da yake faɗa ma ai Allah ya ce mana me haka ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun in ka faɗa ba ai abin da ka sani kenan to dan me zaka faɗa in baka aiki da shi to kaga kenan duk abin da mutum ya sani kai aiki da shi shine kiran da yace na gabatar zuwa ga yan uwan mu saboda haka muna fatan alkhairi muna godiya ga malam Allah saka masa da alkhairi shugabannin wani jami'a Allah saka masa alkhairi masu taimakawa na abu ya tabbata Allah saka da alkhairi kuma muna jin daɗin sa muna yaba da irin waɗannan abubuwa da da muka gani a wannan guri ɗaliban ilimi na jami'a sun mai da hankali suna ta karatu Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma mune wa ɗalibai fatan ilimin da suka zo nema Allah ba su mai albarka ya sa su gama lafiya kuma ya ba su nasara kan duk abin da suka sa a gaba na alkhairi kowa da kowa cikin Allah biya masa bukatun sa na alkhairi mu ma kuma muna roƙon addu'ar ku Allah ya mayar da mu gida lafiya assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam wa rahmatulah wa barakatu. Ah, mun saurari takaitaccen kalmomi daga shi alarama nazif umar sannan muna fatar waɗannan sifofi da ya ambata Allah ya gasgata su akan shi malamin namu abdullahi bin umar wanda ya siffanta da shi da wanda shi abdullahi dan abbas ya siffanta da shi da mai gudun duniya da mai ilimi ko da mai tsananin fahimtar alkur'ani muna kyakkyawan wannan zato akan akan shi malam da gudun duniya da kuma kokari wajen ilimin duka muna wannan kyakkyawan zato a kansa kawai dai bambancin shine sabanin fahimtar mutane da wasu suke dauka gudun duniya shine ka zauna koya ya rika ganin ka tanjaran majaran eh shi mun san malam din namu qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq to Allah ya saka da alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi insha Allah ta'ala zamu zamu gayyato Dr. Usman Ibrahim Giya dai shine zai zo ya yi jawabi a madadin abokan malam waɗanda suka halarci wannan wajen daga cikin gari dokta kamar yana kokarin ya bada uzuri to amma mun sani cewa abokan da yawa ga su malam shitu muhammad duk muna kallon su na faɗa ga su abdul abubakar suna da yawa a waje waɗanda ba su samu dama suka shigo ba to amma dai wanda ya fi ba da shawarin da ya gabatar da abin nan da jawabin shine malam hamza abubakar husaini daga federal university kashere to amma mun ce muna son a nau'anta ne malam hamza abubakar husaini shi ya gabatar da jawabi a rufe tafsirin da aka yi a gubi campus to a madadin a sake maimaitawa to sai a dan samu wani kuma saboda ana son a nau'anta don haka dokta ka yi haƙuri ka zo ka gabatar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina rogon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da fusuffofinsa maɗaukaka Allah maɗaukaki ya ba ɗaliban jami'ar ATBU sa a jarabawa

in dai mutum yana da wayo yana da dabara mafi girman kayan da ya kai mata ya kai kasuwa shine kayan da yake ciniki to ba addu'a da take samu amin kamar ta jarabawa gashi kuma nai ni ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce malaika zai ce walaka mithluhu saboda haka shi yasa daga cewa abin da ya kamata farko in fara da shi kenan a hakika kamar yadda na bada uzuri ina ganin cewa ni ba bako ne a wannan majalisin na zo ba sau ɗaya ba sau biyu kuma na yi magana a ciki da ya kamata a ce wani ya magana ba ni ba amma dai alhamdulillahi dan uwana abokina alkali malam umar shehu aliyu ya matsa akan cewa ni zan yi magana ina fatan Allah maɗaukake ta datar da harshe na duk abin da zan faɗa ya amfane mu duniyar mu da lahirin mu ni wani fage zan shiga daban la'alla wanda yan uwana ba su shiga ba Dr. Mansur Isa Yalwa Abu Abdurrahim Allah ya maka albarka gudunmawar da kake bawa addinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah kake sa maka mizanin ka na ayyukan lada ko shakka babu mu dai mun shaida muna so Allah ya shaida abinda ake yin karatu dan shi muna kyauta da so gare ka cewa kana yinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma kana na muminuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون makasudi guda biyu Allah maɗaukaki ya ambata a cikin wannan ayar neman ilimi ana yinsa ne saboda abubuwa guda biyu at-tafaqquhu fi din wa inzarul qaw ka ka fahimci addinin yadda ya kamata ka san halal ka san haram ka san sunna ka san ka san tauhidi ka san shirka dan ka tantance tsakanin zare da abawa to abin idan ka ka gane ba wai ka amfani kan kai kaɗe ba a'a waliyunziru kuma idza raja'u ilaihim kuma sai ka rinka ganar da mutane to wannan abubuwa guda biyu ka rike su kuma muna maka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka sabati ya tabbatar da kai akan wannan hanya dukkan wata zamiya da ake iya samu akan wannan hanya ta da'awar sunna Allah madaukake kiyaye ka ya kiyaye ka ta gabanka da bayanka da hagun ɗinka da damanka da kowane bangare naka Allah maɗauka kiyaye ka sannan na baka hakuri fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhiqin mimma yamkurun duk wanda ya kama irin wannan ta hanyar Allah hanya irin wannan mai girma hanyar Allah to dole ne kamar mutumin da ya kama hanyar ƙauye ne a cikin daji dole zai yi hakuri akwai karnuka akan hanya masu haushi in tatruku yalhas to wannan abin da ke jan hankalinka na san cewa akwai karnuka da suke yawan haushi suna damun ka dan adam ne kai dole za ka ji amma dan Allah kai hakuri wannan hanyar da ka kama ce saboda hanyar ta gaskiya ce ta Allah ce shi yasa kake samu wannan matsalar kar ka damu da duk wani mai wata magana kai dai kai tantance abin da kake faɗa yadda ka saba yi saƙon Allah kake isarwa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kake isarwa mutuncinka bai fi na kowa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an taba mata mutuncinsa sai na abubakar an taba masa mutuncinsa umar an taba nasa usmanu an taba nasa aliyu an taba nasa babu wani malamin kirki da ya hau hanyar Allah yake isar da sakon Allah sai an taɓa mutuncinsa to dan Allah ko an taɓa mutuncin ka yi hakuri yana daga cikin abin da zai ƙara maka daraja akan wannan hanyar taka ita dama hanyar ba a samun ginuwa akan ta ta gaske ba ka samu jarumi a cikin ta sai an mak an ce kule kai kuma baka ce tas ba in dai ba Allah aka taɓa ba manzo Allah ka taɓa barbar da su a taɓa mutuncinka a ce komai na sani za ka ji kamar yadda ni ba an taba ni zan ji za ka ji ciwo masoyanka za su ji ciwo amma kar ka damu kai hakuri in ka ga cewa in ka ga cewa duk wanda ka ga cewa ana kai masa hari to wallahi an ga tafiyarsa tana yiwuwa ne Allah maɗaukaki ya sanya albarka a cikin da'awarka ana jinka ana amfana da kai a cikin garinka ana amfana da kai a cikin jiharka ana amfana da kai a ƙasarka a duniya gaba daya ana amfana da kai karatun ka ba yanda baya zuwa kowa ya maka shaida ana karɓan al'amarinka daga wajenka Allah madaukaki ya sanya albarka a ciki to ta yaya za ka yi Allah ya albarka a cikin wannan da'awar taka kai tsammanin ka rabu da hasada kai dai kullun da garin Allah waye ka karanta wa min sharri hasidin idza hasada kafa bakwai wa sallallahu wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi saka wa dakta da alkhairi ai jawabin yayi ko kuma sakon ya isa to Allah ya bada lada to yanzu insha Allah ta'ala za mu gayyato shugaban jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi <laughs> Profeso Saminu Abdulrahman Ibrahim zai zo ya gabatar mana da kalmomi nasu na iyaye kuma na shugabanni. Na ga Prof. Bismillah. Turn regime. bismillahir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna godiya ga ubangiji da ya gwada mana wannan rana a wannan shekara ah, ina mana fata alheri kuma ina jinjina mana kuma ina mana murna saboda ba kowa ne ya zo wannan wakaci ba kuma ba kowa ne ya samu zuwa wannan masallaci mai albarka ba akwai da yawa wanda suke bugowa suna cewa suna jin wa'azi na wannan masallaci a rediyo wasu suna gani a talabijin suna fata da a ce za su samu dama a ce suna nan suna kallo to mu Allah ya mu wannan dama sai mu godiya sai mu godiya wa abinci a insha Allah malam ba abin da zamu ce mashi sai dai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah kuma ya yi albarka a cikin al'amura eh saboda kamar yadda na faɗa mutane suna ta sha'awar cewa da a ce suna nan to mu kuma Allah ya ba mu wannan dama sai mu godiya wa ubangiji a to malamai sun riga sun yi maganganu kala kala kuma an ba da ilimi kala kala a wannan wuri to ilimi amfani da shi eh, aiki da shi shine fi muhimmanci shauraron yana da muhimmanci amma aiki da shi shine na tabbata an samu ilimi kala-kala daga farkon azumin nan zuwa yanzu to muna fata insha Allah mutane za su yi kokari su yi amfani da abin da aka koya dan shine amfani sauraron darasi din da ake sa'annan kuma ah, musamman kamar ɗalibanmu na na ATV alhamdulillah ana samun yabo daga ko ina cewa lalle mu suna da natsuwa suna kuma da karatu mai kyau yawa saboda haka muna fata don ko kowancen satin mun samu wata wasiƙa daga wata makaranta wani principal ya rubuto akan cewa wani yaro da ya gama hbu ya yi nyc a wurin ya ce ya ji daɗin al'amarinsa saboda yana da nutsuwa sannan kuma ya san abin da yake wajen karatu to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa da yawa da muke samu testimony daga waje da muke samu na kanku saboda haka kuna da kalubale kuna da kalubale don saboda akwai yaranmu da suka gama suna samun testimony mai kyau a waje muna fata ku kuma za ku rike tutan har ma ku yi gaba da ita yawa in fa akwai wasu wanda a cikin gidansu yaransa wasu suna wata makaranta wasu suna ATP ya ce wallahi akwai bambanci a tsakanin su saboda haka to yawa saboda haka saboda haka akwai kalubale a gare ku sosai to yanzu finally abinda nake so ne bayan na san akwai abinda zan faɗa ku iho Allah ya sa ku ci jaraba ko to amma amma akwai matsala akwai matsala ɗaya kun tuna bara akwai wani ɗanwanmu da ya zo dr bilal phillips kun tuna ko to kun yi alkawari ko so shi shi karatu yana bukatan karatu yana bukatan haƙuri shi dama ba abu ne mai sauƙi ba ba kuma abu ne mai daɗi ba dole sai an yi haƙuri to kamar alhamdulillah malam ko da jiya ya yi eh, mana bayani a can gobe campus kuma gaskiya ya yi ma'ana sosai abinda za ka samu da in ka cuta ba shi da wani amfani gara a ce ka zauna ka faɗi maimakon a ce ka je ka yi cuta kuma an zo an kama ka yawa saboda kullum aka zo sanet mutane ransu yana ɓaci ba wai suna so ne a sa a yi a horo akan mutane ba kullum ransu yana ɓaci idan aka zo haka kawa ga yara wannan ya yi sata wannan ya yi sata wannan ya sata amma kuma dole a zauta da hukunci a kansa so dan Allah da annabi a kula ya zama na cewa lalle an rike wannan alƙawarin da aka yi yawa ya zama da ba a tozarta al'umma ba saboda bai kamata a ce ana yin haka din ba so Allah ya ba mu nasara Allah ya samu dace eh, yan uwar kuma da suka zo daga nesa Allah ya mai da su a lafiya to Allah ya sa a ci jaraba <laughs> muna fatar Allah ya saka wa shugaba na wannan jami'ar Profeso Saminu Abdulrahman da alkhairi da waɗannan kalmomi da ya ambata tsakani da Allah Profeso Saminu Abdulrahman muna yi maka zato na alkhairi muna yi maka fata na alkhairi wallahi ni dai a shekaran jiya a lokacin da muke rufe tafsiri na na gube campus lokacin da muka kira Profeso zai zo ya dan gabatar da kalmomi na fatar alkhairi gare mu da kuma ɗaliban gaba ɗaya ɗaliban na yadda ake yi masa kabbara wannan sai ya sa mun nai masa murna saboda yana ɗaya daga cikin abin da ake kauna ga shugaba ka zamo shugaba kana jagoranci wa al'ummar da kana kaunan su suna kaunar ka wannan ya nuna mana cewa al'ummar da kake wa jagoranci suna kaunar ka saboda Allah Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ah, saboda kada shugaba na ya ce na yi shishigi amma da sai in ce a daidai lokacin da ya zo jiya ake ta masa a shekaran jiya ake ta masa kabbara a masallacin gube campus sai na yi tsammanin saboda ofis ɗinsa yana gube campus ne na yi tsammanin ko saboda kullum an zo sallar juma'a yana masallacin juma'a gube campus shi yasa ɗaliban gube campus suke ta masa kabbara ashe abin ba haka bane to Allah ya saka da alkhairi sannan wannan a kalmomin da ya faɗa mu dai a gube campus mun yi alkawari ban sani ba ko a kun yi da doctor mun yi alkawari tsakaninmu da ɗaliban Gube campus cewa jarabawar da za a yi na wannan semester daga nan za a fara ganin sauyi mun yi alkawari a Ramadan mun yi alkawari a majalisin tafsiri mun yi alkawari a kan mimbarin Juma'a babu exam malpractice ba wanda za a kama da malpractice nan din ma hakan ne Allah ya da sa'a Allah ya bada sa'a da jama'a a saurara abu na kusa da ƙarshe shi ke abinda nake so in rufe maganganuna da shi kafin in miƙa abin magana zuwa ga shi dr mansur isa yalwa mu saurari kalmomin da za mu saurara daga bakinsa a matsayinsa na madugu uban tafiya jagora gaba ɗaya na dukkan harkokin da suka shafi limanci da karantarwa a wannan jami'ar na abubakar tafawa balewa da ke nan bauchi dan abin da zan karasa shine na ji daɗi tsakani da Allah kalmomin da Dr. Usman Ibrahim giya ɗaya zo ya ambata muna fatar Allah madaukakin sarki ya sa shi ma dakta Allah ya ƙara masa juriya abin da yake yi na ƙoƙarin karantar da al'umma ta farkin da yake daidai ta farkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafarsa a kai dukkan wasu abubuwa na masu yi daga gefe da haushin masu haushi da hasada masu hasada sai ka kai ne a yi maka wani yana yi ba amma san yana yi ba to kai da Allah ya sa ka kai a yi maka to don Allah ka ƙara haƙuri sannan ko ba komai yanzu na faɗa cewa wanda ya fi kowa farin ciki a nan wajen shine baba mahaifin malam mansur isa yarwa ko ba haka bane to ai ya ishe ka a ce ka kai matakin da ana wani abu amma mahaifinka yana alfahari yana farin ciki farin ciki yana sashi yana zubar da hawaye a sanadiyarka tsakani da Allah wannan ba karaman ni'ima bace wani yana can shi mahaifansa suna zubar da hawaye saboda bakin ciki kai kuma iyayenka suna zubar da hawaye saboda farin ciki wannan kada ya ishe ka kai hakuri duk abin da zaka ci karo da shi a bisa kan wannan turba Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya fara yi maka albishir Allah ya fara yi maka albishir tunda hanyar da ka kamo dama burin mahaifi idan ɗansa ya taso duk abin da yake na alkhairi ɗansa ya wuce shi to ba dai ina faɗa da wani abu bane amma dai mun san amma dai muna albishir wa baba cewa dakta ya wuce shi to kuma in Allah ya da Abdurrahim kai ma zai zo ya wuce ka wannan ai ba karamin albishir bane don haka wannan turba da ka kama don Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri wasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri ka haƙuri don Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu don haka yanzu insha Allah ta'ala za mu mika abin magana zuwa gare shi sai mu saurari yan kalmomin da zai kara mana sannan kuma sai ya mana addu'a na rufewa tamsa bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. godiya da yabo da jinjinawa su tabbata ga Allah madaukakin sarki lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu ilayhi turja'un wa lahul hamdu fis samawati wal ardi ba'shiyan wa hina tuzhirun muna godiya gare shi la nufsi thana'an alaihi huwa kama asna ala nafsi bayan godiya ga Allah madaukakin sarki muna miƙa salati da salama da aminci da gaisuwan ban girma ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke roƙon Allah ya bashi cetonmu wanda kuma muke roƙon Allah ya samu rayu kuma mu mutu akan tafarkinsa bayan wannan kuma ina miƙa godiya ta musamman ga dukkan waɗanda aka gabatar da godiya gare su waɗanda saboda lokaci bana so in sake maimaita sunayensu tun daga kan shi shugaban wannan makaranta professor saminu abdulrahman bawan allah wanda yake kaunar jama'arsa kuma jama'arsa suke kaunarsa wai shine da ya zo sai nake ce professor ka zo constituency kafa wannan sai na tuna mun wato a ce allah maɗaukakin sarki ya baka kana gaban jama'anka kana cikin farin ciki suna farin ciki da kai irin yadda muke farin ciki muna kabarbari muna son juna muna kaunar juna ina kuma in mun samu Allah ya karba mana mun haɗu a cikin aljanna muna fata duk wannan abin da muke Allah ya karba mana Allah ubangiji ya sa abin da muke yi ya zama cikin mizanin mu na kyawawan ayyuka babban matsalar da muke da ita ita ce shedan muna ta iya kokarin mu akan mu ga mun samu lada shedan kuma yana ta iya kokarin sa ya hana mu wannan radar saboda abin da yake iya sawa ko na girman kai ko na riya ko na hasada ko wani abin da yake daga cikin cututtuka na zuciya muna roƙon Allah ya raba mu da waɗannan cututtuka wani aiki da muke yi Allah ubangiji ya karɓa mana da mu da muke gabatarwa da ku da kuke sauraro Allah ya sa duka ya zama hujja ce a gare mu kamar da nake faɗa a kullum ba abin da nake roƙo a wurin ku kamar ku yi mana addu'a wannan tafarki da muke kai tafarki ne mai haɗari kwarai da gaske musamman lokacin da za ka yi magana a madadin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna sauraron ka daga ko ina suna jira ka ce musu me Allah ya ce ba su ji muryar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ji muryarka kai kuma akan irin wannan idan shedan ya kwashe ka ka faɗa wa mutane sakon zuciyarka me za ka je ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ina roƙon addu'ar ku a koyaushe da cewa Allah ya datar da mu ya zama abun da za mu faɗa lalle ya zama sakon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuskure da yake ciki kuma Allah ya gafarta mana sannan kuma a ƙarshe kamar yadda na ce ba sai na sake maimaita godiya ga sauran dukkan baki waɗanda suka samu halarta ba Allah ya saka musu da alkhairi ina so waɗanda dukkan bayan Allah da suka taimaka wajen ganin wannan aiki ya ci gaba har mun kawo zuwa yanzu dole in ambace su da neman Allah ubangiji maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi kuma su shiga cikin wannan addu'a tamu ta fatan alkhairi da aka yi wa waɗanda aka ambata waɗanda suka riƙa jamun baki kamar alaran mana wato aliyu abdurrahman da kuma abdurrahim mansur isa na fata duka allah Ubangiji musu albarka da alkur'ani kuma ya sa alkur'ani ya cece mu sannan na ibaina da suke taimaka mun a harkar limanci da dr aminu umar wanda ya koma yau ya tafi hutu a kano da kuma shi sheikh umar shehu aliyu wanda na zo na fahimci cewa tun yana na'ibi na yanzu ya zo ya wuce kuma ya mun saboda yanzu nan ya faɗa shi da kansa ya shaida wa shahida shahidun bin ahliha ya je ya ɗauki vice chancellor ya ɗauki din din din ya ɗauki directors directors ya barni da yan remedial sannan ya je ya ɗauki masallaci mai gidan sama ana ginawa don haka na fara sake tunani na ce zan nemi ciyaman shura kwamiti a mun transfer a mai da ni kwata shi a dawo da shi nan saboda ni ma ina so in ga in na tsaya ni ma in rinka ganin vice chancellor a gabana saboda ban san me ake toya ba bayan an gama sallah sannan kuma ina so kuma in yi amfani da wannan dama in yi godiya ga kurmana malam sabiu Allah ya saka maka da alkhairi wanda yake isar da sako ga bayin Allah kura mai dinnan waɗanda suke gaban mu anan suna gani tsakanin da Allah dole in yaba wannan bawan Allah ina yaba masa saboda yanda na ga yana kokari ta yanda musamman ma da ya gaya mun cewa tsarin da yake yi shine tun da wannan sign language din da shi da yaran duka na turanci kawai suka iya ni kuma ina magana da Hausa duk abin da na faɗa sai ya fassara zuwa turanci tukun kafin ya musu a hannu da turanci kafin su gane amma amma a ƙoƙarin da yake yi yawa amma da gaske da gaske yana ƙoƙari kwarai da gaske musamman lokacin da muke musamman lokacin da muke darasi akan yakin badar muna darasi akan yakin badar yanda nake gane cewa yana aikin yanda ake so in aka zo wurin da aka tsuma mutane naga wuraren da yasa mutane sun harzuka ana kabbara can an jima sai in ga kura mai suna kallo ba su ga me ake ciki ba can an jima su ma sai in ga sun yi nasu ashe har kabbaran su ma yana musu da hannu to Allah ya saka maka da alkhairi sannan kuma waɗanda suka yi ta ƙoƙarin kai kawo wajen gyara al'amura da aiki ya tafi daidai da rikodin babban kameraman ɗinmu malam lukman shiji sadiq wanda shi lakshara ne a nan amma saboda tawali'unsa kuma ya zama yana yin aiki saboda karatun da yake a wuri na addini ya yasa yake wannan aikin wanda ba aikinsa bane amma saboda son neman lada Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi da waɗanda duk suke taya shi wannan aiki kamar malam Isa Muhammad Abdullahi da malam Suleiman da malam usman waɗannan bayan allah ba abin da zan ce muku saboda duk lokacin da kaga karatun nan ya yi nasara abubuwa sun tafi daidai to gwargwadon aikin su ne da kokarin su Allah ya sa wannan a cikin mizanin waɗanda suka rika taimaka mun kamar malam Huzaifa da malam Musa da sauransu da sarkin littafi da dogari na da sauransu duka ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi dukkan waɗanda suke da alaka da zuwa wurin karatun nan wajen saurara da ƙara mana ƙarfin gwiwa a kai tun daga kan malamai masu ma'aikata na wannan makarantar zuwa dukkan ɗalibai gaba ɗaya da ƙanana da manya zuwa mutanen da suke yankuna na wato makwabtaka da wannan makarantar da suke zuwa daga cikin gari da nan unguwar yalwa da kuma dukkan bayan Allah waɗanda suke bin mu a kafafen watsa labarai da kuma ɗan uwa musamman waɗanda suke sauraron mu live a lokacin da ake wannan live stream ɗin wanda kullum suke daɗa ƙara mun ƙwarin gwiwa akan kada a yi sakaci kar a ɓata lokaci saboda daga an fara zaka ga mutum yana zaka rinka gani comments wannan daga Germany wannan daga China wannan daga Japan wannan daga ina dukkan sassan duniya zaga waɗanda suke zama suna jiran wannan karatu lokacin da za a fara suna bi live har a fara da su har a gama da su waɗansu ta irin wannan hanyar suke turo tambayoyinsu har mu zo mu amsa irin waɗannan duka muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya albarka wa kowa da kowa Allah ya sa alkur'ani ya cece mu Allah ubangiji ya tsawaita kwanakin mu mu kai zuwa Ramadan na badi da badin badin badin badin badada Allah ubangiji ya sa mu daɗe muna gani kuma daɗe ana yi da mu Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi ina gani zan miƙa addu'o'i oh. ni ma sai na yi addu'a jarabawa to da kowa ya muku addu'a ta jarabawar duniya ni kuma ina addu'a Allah ya sa mu ci jarabawan cikin kabari dukkanmu nan wallahi in muka kwanta a cikin kabarinmu Allah zai toro mala'iku guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi ya ce ɗayansu baki ɗayansu kuma bulu ja'ahu malakani ne azraqan za su kana kwance za su daga ka su maka tambayoyi guda uku kuma dole sai ka ci 30 over 30 shine CA in baka ci ba ba za ka ci exam ba na 70 in an je ranar kiyama waɗannan tambayoyi guda uku shine menene addininka wane ne annabinka kuma wane ne ubangijinka wannan tambaya ta farko wane ne ubangijinka da wane ne annabinka da kuma menene addininka Allah ka samu ci wannan jarabawa Allah ka ba mu nasara Amin. Allah ka samu ci wannan jarabawa Allah ka samu tsallake siradi cikin sauki Allah ka bamu littattafan mu ta hannun dama Allah ka shayar da mu tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kofan aljanna Allah ka shigar da mu aljanna gaba ɗayan mu ikhwanan ala sururin mutakabilin sauran addu'o'i zan bika ma Abdurrahim sai ya zo ya cika wassalamu alaikum wa rahmatullahi amna bil qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا وأقوالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب الكذب وأعيننا من الخيانة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما رزقتنا وأعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين